sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 11 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanun labarai. wasu hotunan tauraron dan adam da ke nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin rasha da ke crimea sun haddasa hasashen cewa ta uk tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa rwanda wuri na karshe na ziyarar wasu kasashen afirka inda yake bayyana sabon ƙudurin washington na daukar kasashen yankin sahara na afirka a zama abokan hulɗa na bai ɗaya 'yan sanda sun kai samami a gidan shugaban kasar peru pedro castillo a wani binciken ayyukan cin hanci da rashawa da ake yi wa surukarsa wadda lauyansa ya ce ta miƙa kanta ga hukumomi kanan labaran kenan a cikin shirin namu za a ji cewa kwanaki kaɗan da sakin sadiq anko abdullahi ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban kungiyar dattawan arewacin najeriya farfesa ango abdullahi wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu dangin farfesan a mahaifarsa ta wada da ke karamar hukumar giwa jihar kaduna kuma suka samu nasara suka fasa gidan suka ɗauki matashi guda ɗaya da 'ya'yanta guda hudu akwai wani yaro za kuma a ji cewa hukumar da ke kula da kafofin yada labarai na rediyo da talabijin na kasar amurka a najeriya ta gudanar da taron bita wa 'yan jarida masu ba da rahoto game da harkokin kiwon lafiya. A duk ranar Alhamis muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wadda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. hotunan tauraron dan adam da aka fitar a yau alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin rasha da ke crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya wanda ke nuna cewa ta uk tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin hotunan da wani kamfanin tauraron dan adam mai zaman kansa wato planet labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman rasha na saki sansanin da ke gabar tekun kudu maso yammacin crimea ya fuskanci mummunar barna inda ake iya gano gawarwakin jiragen yaƙi a akalla takwas da suka kone kurmus a sansanin rasha ta musanta kone jiragenta inda ta ce fashewar da aka gani a sansanin a ranar talata wani hatsari ne ya faru ukraine ba ta fito fili ta ɗauki alhakin kai harin ba ko kuma bayyana yadda aka kaddamar da shi. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa rwanda wuri na ƙarshe na ziyarar wasu ƙasashen afirka inda yake bayyana sabon ƙudurin washington na ɗaukar ƙasashen yankin sahara na afirka a zama abokan hulɗa na bai ɗaya blinken ya ziyarci rwanda a daidai sa'ad da yankin yake cikin mawuyacin hali a yayin da ƙaramar ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka take fama da saɓani da babbar makwabciyarta ƙasar congo bisa zargin cewa gwamnatocin kasashen biyu na karfafawa 'yan tawayen da ke kalubalantar junansu a wani taron tattaunawa da shugaban ruwanda paul kagame a yau alhamis ana sa ran blinken ya taɓo batun ƙoƙarin kashe wutar rikicin ruwanda ta yi watsi da wani sabon rahoton ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya da ke cewa suna da kwakwaran shaidar cewa dakarun ƙasar ruwanda suna gudanar da ayyuka a gabashin congo domin ƙarfafawa rundunar 'yan tawayen m23 mayakan sa kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken sojin indiya da ke yankin kashmir da ake takaddama a kansa a yau alhamis inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya nan ba da jimawa ba martala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni Kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwanaki kaɗan da sakin Sadiq Ango Abdullahi ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban kungiyar dattawan na arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi. Wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu dangin Farfesa a mahaifarsa ta Yakawada da ke karamar hukumar Giwan jihar Kaduna. Wakilinmu Isa Lawal Ikra yana ɗauke da ƙarin bayani. A daren talatar da ta wuce ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin yakawa dan da ke karamar hukumar Giwa. inda suka sace mutane tara sannan kuma suka harbi wasu mutane ukun da har ma daga baya ɗaya yarsu. kamar dai yadda ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya tabbatar. Shekaran jiya da daddare, 'yan fashi sun shiga garin Yakawa da misalin karfe sha ɗaya zuwa sha biyu na dare. Akwai masu patrol kuma suka samu nasarar ne da sun je da mugayen makamai suka fasa su. Kuma ba inda suka nufa shi gidan sarkin Yakawa da. Sun ɗauki kusan awa biyu suna ƙoƙarin fasa gidan. Kuma suka samu nasara suka fasa gidan. Suka ɗauki matar shi guda ɗaya da 'ya'yanta guda hudu. Akwai wani yaro kuma makocin shi sarkin Yakawa da ne. Suka shiga gidan shi suka kwashe mai mata biyu da 'ya'ya biyu. kuma suka zo suka harbi wa'insu mutum biyu suna asibiti yanzu magana nan da ake ki ɗaya ma yaron a cikin mutum uku da aka harba biyu na asibiti shine gaskiyan abin da abin da ya faru suwaye a ciki ke da alaka da farfesa ango abdullahi dukkan wa'inda abin ya shafa suna da alaka da farfesa ango abdullahi dan shi sarkin kawa da wan ango abdullahi ya haife shi magajin rahi ma'aikin lawal sama'ila shi sarkin kawa da wan lawal sama'ila kawa da ne yanzu mutum nawa kenan yanzu mutum tara ne ke hannunsu a daji an kashe mutum ɗaya mutum biyu na asibiti asibiti. Kafin sace waɗannan mutane dai sai da 'yan sa kai suka ɗauki lokaci na yunkurin ganin sun daƙile harin 'yan bindigan a yankin ya kawada. sai dai kuma hakan bai nasara ba kamar inda ɗaya daga cikin 'yan sa kan da aka yi artabu da su ya shaida wa muryar amurka gaskiya al'amari su wannan mutane already gaskiya al'amari sun fi karfin mu ne sun fi ku makamai ko yawa a sun fi mu makamai wallahi sun fi mu makamai amma lokacin da suka zo kun gansu gaskiya al'amari sun mamu mutane ne suka faɗo garin nan har da mai akuwa ta auku kamar karfe nawa suka zo sun zo karfe sha biyu saura minti biyu ko kuma lokacin kuna ina lokacin mu muna mawa amma ba ta bangaren da suka shigo muke ba. Iyalan sarki aka yi wa sarkin garin. Ina alakar su da Farfesa Ango Abdullahi. Dan nan Farfesa ne. In banda ku da kuke aikin sa kai babu jami'an tsaro ne? Eh jami'an tsaro suna yin iya bakin kokarin su suma. Ka san dan mu yawa bai jin mai. Mukan fuskanci irin wannan matsalolin. Daga maraba ya da zuwa kaya fatika ya kamata a ce an kamfin din soja wurin ko ba police kusan duk kasuwan sabuwa ranar talata sai sun tarbe hanya sun ebo mutane. Duk kokarin samun wayar shugaban karamar hukumar Giwan dai ta cira saboda wayar shi na kashe. shi kuma na tura sakonnin waya amma har zuwa lokacin da rahoton nan ke haduwa ban samu amsa ba ko da ke dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya sha nana ta bukatar samun dauki daga gwamnatin tarayya game da wannan matsala ta tsaro wayannan abubuwa sun nuna cewa duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake abu ne wanda yake damun mu kwarai Ah, shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya da ƙara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki zai taimaka musu domin su gama da wayannan 'yan ta'addan ya kamata kuma a ƙara yawan sojoji da 'yan sanda domin wayanda muke da su gaskiya ba su isa ba in ka dubi irin matsalolin da suke fuskanta dama dai ƙananan hukumomin giwa birnin gwari da igabi na cikin ƙananan hukumomin da ke shiyar tsakiyar kaduna da ke matukar fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro ko bayan sauran kanan komin da suka fito daga yankin kudancin jihar kaduna da gwamnan ya cewa gwamnatin jihar kaduna na bukatar ɗauki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga murtala da ci gaban labaran duniya. Riba mai yawan gaske ta mai da iskar gas na ci gaba da kurara da kuma karuwa ga gwamnatin mulkin soji ta Myanmar. Shekara ɗaya da rabi na wani yunkuri mai tattare da zubar da jini na tunkarar turjiyar jama'a duk faɗin ƙasar. kasar. kan juyin mulkin watan fabrairun shekara ta 2021 a cewar 'yan adawa da kungiyoyin kare hakkin bil'adama tare da karuwar yawan 'yan majalisar dokokin amurka suna ci gaba da kiraye-kiraye ga washington da ta taimaka wajen rage kudaden shiga tare da fatar karanta wa sojoji damar samun kudin dala amurka da suke amfani da shi wajen sayan makamai ga gwamnatin ta mulkin soji damar samun kudaden kasashen waje na da muhimmancin gaske in ji ben hardman mashawarci kan lamuran tsare-tsare da shari'a na kungiyar Arthright International. Wata kungiyar fafutuka da ke nazarin bangaren makamashin kasar da ke da mazaninta a Amurka. Ya idan kana son sayan makamai da man jirgin sama waɗanda su ne muhimman abubuwan ci gaba da ƙaddamar da yaƙi kan jama'ar Myanmar, to gwamnatin na buƙatar dala Amurka ko kuɗaɗen ƙasashen waje. Kafafen yaɗa labaran ƙasar Peru sun ba da rahoton cewa a jiya Laraba, 'yan sanda sun kai samamiya a gidan shugaban ƙasar pedro castillo a wani binciken ayyukan cin hanci da rashawa da ake yi wa surukarsa wadda lauyanta ya ce ta miƙa kanta ga hukumomi castillo kansa yana fuskantar bincike-bincike har biyar na zargin aikata manyan laifuka kuma sau biyu yana tsallake yunkurin tsige shi tun sa da ya karbi mulki a watan yulin shekarar bara hotunan da aka yada a gidajen talabijin da dama sun nuna jami'ai suna shiga gidan castillo a yankin karkara na arewacin kajamarka a jiya laraba wannan ya zo ne sawoyi kalilan bayan wani samame da ba a saba ganin irinsa ba da aka kai a fadar shugaban kasa da ke lima a ranar talata domin aiwatar da umarnin kotu na kamawa tare da tsare surukar ta kasilo jennifer perez a gaida martala faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai na rediyo da talabijin na kasar Amurka a Najeriya ta gudanar da taron bita wa 'yan jarida masu ba da rahoto game da harkokin kiwon lafiya a jihar Bauchi da zimmar zaburar da su game da sabbin hanyoyin gano matsalolin da ke shafar al'umma a fannin cututtuka iri daban-daban domin ba da rahotanni a kansu. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. kwararren ɗan jarida kan sha'anin harkar kula da lafiya kuma malami a jami'ar lagos nicklin hanacho ya bayyana karfin gwiwarsa kan irin 'yan jarida da suka halarci taron bitar inda ya ce an aza hasashen juyin juya hali yadda za a rinka ba da rahotannin kiwon lafiya a jihar. I am confident that we have set the foundation that we have begun a silent revolution in how health journalism can better be done in this state. Ya ci gaba da cewa sakonsa ga gidajen yada labarai shine su ba da dukkan goyon baya wa 'yan jarida dangane da irin ayyukan da suke son gudanarwa domin kuwa suna da ƙwararrun ma'aikata 'yan jarida abinda suke bukata shine yanayi mai kyau da goyon baya don A message to the organizations is give them the opportunity to do the work that they want to do. That you have superstars in your ranks and all they need is the platform to do good work. Give support, logistics, financial, and all that journalists need, and you will be amazed the amount of work that they can do. shi ma da ke wakiltar hukumar gidajen rediyo da talabijin na amurka a najeriya alhaji sani muhammad ya yi ƙarin haske kan batun bitar. Mun yi wannan bita ne ga waɗanda suke aiki wato 'yan jarida a gidajen rediyo da talabijin waɗanda muke amala da su a matsayin muryar Amurka. Bayanai da kuma irin abubuwan da kuke tambayan su shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa? Kwarai muna jin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu saboda a cikin wannan karataswa da muka yi so tari 'yan jaridun za su haɗu su tattauna su ga wasu irin dabaru ne da suke so su bullo da shi ta hanyar da za su canza salon yadda suke ba da labarai su da kansu suke kirkiro da waɗannan dabaran kuma su zanna su tattauna a kan abin da ya kamata a yi saboda a ga cewa an inganta labarin da ake bayarwa ta yadda za da fahimtar da al'umma yadda kuma gwamnati za ta fahimci wasu wuraren da ake da wasu matsaloli ko kuma kalubale ta yadda za a yi a inganta su ko kuma a gyara su abin da muka gani a cikin kwana uku nan da muka yi muna wannan bita ya karfafa mana gwiwa akan cewa akwai wasu sabbin dabaru da wayannan 'yan jaridu suka koya kuma da za su yi amfani da shi saboda su inganta aikinsu na ba da labarai daga bisani kuma na ji ta bakin ta taron domin yin bayanin alfanun da suka samu a sakamakon halartar bitar. sunana uzairu dauda bunga daga gidan rediyon bauchi brc gaskiya na karu da abubuwa da dama a wannan bita a kasancewa ni ana ɗaya daga cikin wadda nake shirye-shirye na lafiya da kuma gabatar da shirin kiwon lafiya a wannan gidan rediyo ga shi hukumar a kula da gidajen talabijin ta kasar amurka ta shirya mana wannan bita kan inganta aikinmu na rahotanni a kan kiwon lafiya a tun daga farko kwana uku nan da aka yi ana ƙara abubuwa da dama da suka hada da cewa lallai yadda zan inganta rufoto na na lafiya don mai da hankali ya zama na irin abin da ake warewa a harkar lafiya ya isa ga wanda aka ware domin sa na farko kenan sannan mai da hankali cewa gurin da nake zanna ma abubuwa da ya shafi kiwon lafiya da dama wadda zan iya bada gudumawa ta idan har na yi domin inganta lafiyar al'umma wadda wasu ban sani ba sai a wannan bita da aka manta kwana uku to irin waɗannan zan iya cewa gaskiya na ƙari da abubuwa da dama abin da ya sunana zainab muhammad sabitu ina aiki da albarka rediyo a nan bauchi hakikanin gaskiya na ƙaru da abubuwa da dama a cikin wannan taron horo da aka yi mana musamman a bangaren abin da ya shafi kawo rahoto da nake yi a bangaren kiwon lafiya da kuma shirye-shiryen da nake gabatarwa da suka samu suka shafi kiwon lafiya kuma babu abin da ya fi kayatar da nima musamman kan irin yadda aka mai da hankali kan wasu bangarori da aka dan yi kamar watsi da su a nan kasar mu Najeriya da kuma irin yadda ya kamata mu 'yan jarida mu haɗa kai mu rika kawo rahotanni a wannan bangaren. Abdulwahab Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya. An gaida Abdulwahab. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaɗuwa Dr. Isa Adamu Mavo barka da warhaka. Barka mu da warhaka. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi. Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ki ga yana hada zufa a jikin nasa na zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita. Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta lalle kamar yadda sunanta take hypothermia wato kenan jiki ne ya zamanto ya zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa za ki ga zafin ya kai wani yanayi sosai akwai abin da shafi tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje to in ya zamto cewa an samu wannan matsala ta hypothermia eh, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai to jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali sai abin da muke kiransa physiological activities eh, wato kenan a kimiyyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki sai ki gan abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da ya ke faruwa na zafi ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki ba to likita menene alamomin cutar hypothermia? alamomi dai sun hada kamar da duka zafi na jiki sannan kuma sai zufa kiga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa karki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki to haƙƙi kuma da ya rataya na jiki ya tafi da wannan zafin sai zamanto bai zai yi shi ba saboda zafin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani to sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa ya yi zafi sosai sai kuma za shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba ko ina za shi tarar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi a kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki. To shin wace irin illa tsananin zafi ke iya kawo a jikin dan adam? Tsananin zafi da ke waje misali kamar daga rana da muke magana eh, akan wannan abin da ya shafi a ya yakan faru faru ne eh, idan hakan ta faru na tsananin zafi dama dan adam jikinsa kamar da muke magana akwai a kimiyyance ya kamata ya tafiyar da wannan zafi yadda ba sai an samu wata matsala ba misali to lokacin da ya ga mutum yana zufa a jikinsa sannan kuma yana a wannan daidai wannan lokacin yakan yana rasa kuma wasu sinadarai a jikinsa wanda muke sani da electrolyte idan ya zamto ya rasa wayannan a jikinsa to kuma yana ci baya kenan to kenan ya samu raguwan wasu al'amura na jikinsa wanda ya kamata su tafiyar da ayyukan jiki kamar yadda ya kamata to zaki ga mutum a wannan lokacin ya zama a gaji yake ga zufa nan ta gama mai jikinsa gaba daya sannan ya gaji sannan kuma zaki ga alaman sa sun shiga daga ciki sosai kamar dai wanda ya yi aikin wahala sosai ya gaji ya wahala sosai to likita idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata ya yi a gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tunda zafi ne yakan kai ga mutum hala ko ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiya da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba kar ki manta na yi magana akan ah, abin da shafi sinadarai na electrolyte bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikin jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai to za ki ga mutum ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lallai wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya ya taimaki kansa ta inda zai koma karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikinsa na bukatan iska shi ma na bukatan kuma hutu ba ba ya cigaba da ayyuka da yake yi ba muna ma ba da shawara ko da wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a mai da shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana ta takan ah, sami jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka kai shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za ki ga daga baya dan maido da hankalinsa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu illan da take faruwa kawai shine daga baya kin san na maganan cewa zai iya rasa wasu sunare a jikinsa saboda rana ta eh, kona rana da ta sami jikinsa misali muna bai ba da shawara ya zama to cewa a lokacin zai zama mai jin kishi dama dole to sai zaman to ya sha ruwa shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kamar bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da ya ta yi da kuma galabaita da yi jikin na bukatar ruwa sosai to yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri ya taimaki kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na ƙasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali cutar hypertension samiya ba ta buƙatar uh, wani taimako ne daga likitoci? Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru bukatan zuwa asibiti ta kan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan zai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa. Don wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti uh, su ga likita sannan a basu lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi uh, jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai gama a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko ƙarin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa to yana da kyau a bayan ya je asibiti din likita ya samu ganinsa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga masa karin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama ta kan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta tada masa zabi kuma a cikin jikinsa to kin ga yanzu ya je asibiti asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lallai aje shi a asibiti har ma yakan kai ga a kai shi a dakin gwaje-gwaje misali a wasu yan wasu yan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano ban da wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lallai aje shi a asibiti a wasu yan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana bukatan wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali kenan za a iya cewa hypothermia kan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki lallai ta kan haifar da wasu illoli a cikin jiki karki manta da zo na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da suka da zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da shafi kamar gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa ana samun illoli sosai wani lokaci ga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idonsa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake yadda muke kiransa loss of consciousness to shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa abun da kiransa medical observation yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana bashi lokaci a lokaci ana wasu abubuwa nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga cikin jiki sakamakon wannan rana da ta same shi daga waje misali. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce hakika sake wasu daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna zuwa Abuja da 'yan bindiga suka yi abin farin ciki ne. Allah ya kubatar da sauran fasinjojin da suke hannunsu amin sun amin. A sakon sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna marhaban da yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin hukumomin jamhuriyar niger da masu motocin jigilar fasinja da kuma masu motocin dakon kaya don ganin ƙarin farashin man diesel ɗin da aka yi a ƙasar bai shafi kuɗin motocin haya ba. Da fatan Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce a kwance ɓarawon dukiyar ƙasa a ɗaura ɓarawon agwa-agwa har igiya ta rage sai a ƙasar mu Najeriya. Gashi kuma gwamnatin namu na ikirarin yaƙi da masu satar dukiyar ƙasa amma sai gashi ta sako tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyame bayan ta ɗaure su da laifin satar dukiyar ƙasa. Muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hanifa wasu hotunan tauraron ɗan Adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Rasha da ke Crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya wanda ke nuna cewa ta yiwu tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma hakan kan iya sauya fasalin yaƙi tsakanin ƙasashen biyu hotunan da wani kamfanin tauraron ɗan adam mai zaman kansa wato planet labs ya fitar su nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna waɗanda aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman rasha na sake sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa ƙasar rwanda wuri na ƙarshe na ziyarar wasu ƙasashen afirka inda yake bayyana sabon kudirin washington na ɗaukar ƙasashen yankin sahara na afirka a zama abokan hulɗa na bai ɗaya blinken ya ziyarci rwanda a daidai sa'ad da yankin yake cikin mawuyacin hali a yayin da karamar ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka take fama da saɓani da babbar makwabciyarta a kasar congo mayakan sa kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken soji na Indiya da ke yankin kashmir da ake takaddama a kan sa a yau alhamis inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham wadda ta hada shirin da mu na yanzu Rob McLean ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu lafiya.